أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من ليل الصباح ومن نور الشمس والهواء أقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وقالوا إن مقبيسوا إليك الدين المسلمين wacce farkon ta yake dauke da amincin Allah tsakiyar ta rahamar Allah karshen ta albarkar Allah wa iya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da aka ce a janyo hankalin mutane a kansa an taƙaitaccen lokacin da muke da shi shine muhimmancin wato al'ummar musulmi ta tattaru ta dunkule ta haɗe guri wato wajen haɗe kanta mai gabatarwa wato yan ya yi masa maganganu guda biyu da nake so in janyo hankali a kan su kafin in shiga cikin abin da zan yi magana a kan shi na farko ya yi maganin cewa gwamnati ba ta wato taimaka ma abin da ya shafi makarantu na addini yana daga cikin dalilan da ya sa lokacin da gwamnati ta kawo doka ga yadda za a yi wa'azi muka yi mata tirbiya domin ko uba ne a gida ya kasa ɗaukar tsawonin ‘ya'yan da ya haifa to wata ran zai ja layi ko ya ce ba za a yi ba yana jiya na kallon kula su tsallaka da haka gwamnati dukkan gwamnatocin duniya da suke iya kontrol ɗin harkar addini to su suke safansarin addinin amma ba da za a yi taɓa gwamnati ba ta san yadda aka yi mutane suka gina karatu ba da gurin da za su yi ibada sai rana ɗin kuma da zo ta ce za ta sa doka abu ne in an yi budget a gwamnatin jiha addini bai da kotisi a ciki in an yi a matakin tarayya addini bai da kotisi a ciki balma hasali tana da ta shulace cewa ake ba ruwanta da addini haka ake fada wannan abin ya kamata a gyara shi yanzu dukkan guraren tarbiyya guda uku mujtama'a society na mutane inda yaro zai je koyi sana'a ko ya koyi kaza ko ya koyi kaza in ka lura da matsalar tarbiyya an saki babu makarantun boko akwai matsala an saki yanzu inda ya rage gurin tarbiyya shine dama makarantun islamiyya shi yasa sai kaga kuna kokarin yin tarbiyya da yarinya ta bar makaranta ta koma gida sai a rubuce tarbiyyar shine wani malami yake ta mata ya bulbul bunyani yawan tamamahu idan kunta tabnihi ya wa ghayruka ya hadu yaushe gini zai kai karshe ka gina sai ka gama sai wurin kai zai rusa a yana da wahala ya kai karshe to lalle harkar addini gwamnati ta shigo ciki wajen taimakawa bal ma hasali ba da ya fi cancanta a yi masa gata kamar addini Dan duk gwamnatin da take ce ba ta damu da addini ba tana da wahala kuma allah ma ya damu da ita kawo mata tallafi da wahala kuwa wannan abu na farko kenan abu na biyu karkashin wannan ƙalubalen da ke gaban malaman islamiyya kamar yadda mai bayani ya fara bayani cewa za ka kamu wato ba tsari yanzu karkashin wannan tsari na madari ya kamata a ce idan kana zaune a zariya a matsayinka na ma'aikaci ko kaza wani dalili ya sa kai maka taransifa yaranka idan yana karatu a wannan makarantar aji uku ne idan ya bar nan ka nan ka tafi kaduna akwai makarantar da za a tashi daidai da sanan da ya bari aji uku kuma yi injiniya kaga karatun ba datsewa zai ba dorawa zai yi ne ya ci gaba daga inda ya ainihin wato tsaya wani kalubale da yake gaban malaman islamiyya na karantar a islamiyya lokaci mai tsawo na rike shugabancin islamiyya na san matsalolinta da duk abin da ta kunsa amma babban abin da yake da zafi yanzu da ciwo shi ne ɗaukar harkar islamiyya a matsayin hanya ta samun kuɗi kuma sai ya zama iyaye suna da gudunmawa da suke bayarwa Gudunmawar da iyaye suke bayarwa shine sun fi damuwa da makarantar da ake sauka duk shekara na kan an ce makaranta ana sauka duk shekara to Allah da za ka ga an fi kai ɗalibai amma makarantar da take da tsari ko shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu ake yin sauka don ƙoƙarin a samar da ɗalibai daga tattu sai ka ga iyaye ba suka san wannan makarantar ba ni na san akwai sanda nake karantawa a islamiyya an kawo mana wani yaro ya yi sauka a wata makaranta aji shida wallahi da na gwada shi sai ga shi kurukuli da iya bi gama sani ba amma an sauke shi a wata makaranta ya yi sauka saboda haka ko inda ba sauka suke ba a ba sauka suke yi ba ta karatu daidai suke da mutum ya hau shi a kawai ya sauka ya yi ba sauka ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan sandar na karatu ne kyau tun daga matakin iftidariya shi yake sawa idan ɗalibai suka gama karatu a wannan matakin sai kaga an kwashe su an ce an tura su cikin wata muguwar aƙida mara kyau amma duk ɗalibin da aka yi masa kyakkyawan karatu tun daga mataki na iftidariya wanda dama daga nan ne in mutum ya kuskure ma karatu to Allah ne ya kiyaye sai kuma ya ta'ali wannan a takaice kenan da haka malaman islamiyya su ji tsoron Allah in an tafi 'ya'yan mutane an kawo musu amana ne kar su dauki harkar islamiyya ɗaya daga cikin hanyar don wani kawai zai lissafa ɗaliban shi idan ya lissafa mutum ɗari a shekara idan za su sauka za a ba shi kuɗin sauka naira dubu goma sha biyar dubu goma sha biyar bai kai samun ɗari nawa zai bata miliyan ɗaya to in yi lissafi duk shekara yana da miliyan ɗaya da wani abu to sai kuma yasa ƙa'ida ne ba duk shekara da an yi saukar ba zan faɗa ba wata babban mata tana da makaranta a kaduna ɗaliban suna suratu maryam ne kaga an yi rabin ƙur'ani ta shigo ta ce wata sura ake aka ce a yana suratu maryam ta ce to tana so daga nan zuwa lokaci ka za a yi sauka dan ta shirya ka gayyato suwana da suwana da suwana aka ce ai ba zai yi ba ta ce wala ita dai ta faɗa duk yadda za a san yadda za a yi daga nan zuwa lokaci ka za a yi sauka saboda tana ganin wannan ta da ta na tabin ya ci wala zai zo tabin ya ci zai zo in fa ba a yi daidai wannan lokacin ba ita kuma ta samu matsala to saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah a gyara ba doguwar nasiha zan yi ba addinin musulunci ya kwaɗaitar da mu dangane da abin da ya shafi wato ƙoƙarin haɗuwa a waje ainihin wato ɗaya wanda wannan yana daga cikin aikin da ita wannan madaris ɗin take yi wajen ta haɗe kan makarantu guri ɗaya bahaushe ya yi gaskiya da yake hannu ɗaya baya ɗaukar ainihin wato jinka wannan tsari ne na addinin musulunci ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ne nuna mana cewa taruwa mutane su taru su abu yana da matukar muhimmanci shi a najeriya ce yanzu mutanen da suka tashi suka ainihin wato haɗe kansu suka zamanto ƙungiya gwamnati ta fi mutunta su fiye da individual mutane kowa kunsa yana ainihin wato gefe da haka akwai abin da idan kuna nema na haƙƙi ne wanda ya shafe kuma a rayuwar duniya yayin da kuka haɗa kanku sai haƙƙin ya karɓu ma idan kowa yana gefe shi kaɗai babu yadda za a yi wannan ainihin wato haƙƙin ya iya ainihin wato karkuwa Allah maɗaukakin sarki ya janyo hankalinmu a cikin ainihin wato alƙur'ani wajen abin da ya shafi muhimmancin a cikin al'umma ya ainihin wato haɗu shi yasa kalmar jama'a ya jima'u jam'an da ya zo a ƙur'ani da dukkan gurare masu yawa yana nuni akan ainihin wato tattaruwa ne idan kuma aka ce shi ne mutanen da watakila da ba a tare suke ba amma suka kallafa ma kansu wannan ya zo daga nan daga nan daga nan sai sun taru sun zama guri ɗaya to kuwa a tare a duniya a yi addini ko kar a taru za dai a je a tare a gaban Allah a tsaya shi yasa Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yasma annakum ila yawmil qiyamati la rayb Allah sai ya tara kowa da kowa ranar alkiyama a je gaban shi a tsaya ba shan kuru ba barazana ba dangi ba nasaba ba alfarma ranar sai ne gaskiya da gaskiya kamar da bahaushe yake cewa malam ya ainihin wato sai malam sannan idan ba a taru an yi addini a nan ba ƙasa za ta tattara mutane shi yasa Allah ya ce alam da adal abda kifata haya'an wa amwata mun sanya ƙasa ta zama matattara kowa akan ta zai rayu kuma duk wanda ya mutu a sake buɗe ƙasar a kawo shi cikin ta ainihin wato saka shi idan al'umma tana ƙoƙarin wato ta haɗa kanta za a samu wato abinda ake ce masa ainihin wato al'ulfatu wato haɗin kai da sabawa da ainihin wato juna sannan haɗin kai cikin al'umma yana kawo al'ika yan uwantaka sannan haɗin kai cikin al'umma yakan kawo su wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan lokacin duk da aka waye gari al'umma kan tabbe haɗu ba ba yadda za a iya samun tana wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan sannan haɗin kai yana kawo al'irki samu wato hatta riko da igiyar Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce a yi riko da ita sannan haɗin kai cikin al'umma yakan kawo wato shi ne a ta'awun alal birri wa taƙawa taimakawa juna akan da'a ga kuma ainihin wato taƙawa da alheri sannan wato haɗin kai yana kawo a ta'awun sanin juna yanzu a wannan taron da aka zo aka yi a nan gurin akwai fuskokin da ba su taɓa haɗuwa ba ba don taruwa da aka yi a nan ba za a san ba amma wannan taron ya janyo wanda baka sani ba yanzu za ka san shi a nan gurin wanda bai san ka ba kai ma zai san ka a nan gurin shi yasa Allah ta'ala ya ce ya yuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai ce lita'arafu mun sanya ku ƙasa ƙasa da kabilu da yanki yanki ne saboda sashi ya ainihin wato san juna sannan wato haɗin kai yana sa a samu husnul mu'ashara kyakkyawar mu'amala sannan haɗin kai yana kawo irin wa'inan al'amura cikin ainihin wato addini idan al'umma ta zauna kan teke haɗuwa kowa yana harkar gaban da shi kadai to sai ka samu attafar rarrabuwa shi kuma rarrabuwa daga nan idan ya faru za a samu attakazu kokarin warbar da juna maganin wani ya ce maki wani ko ne ya maki wani ba ta taso ba sannan sai an samu su jayayya rashin haduwa al'umma yana haifar da jayayya yau wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sannan sai an samu ta'awun alal ismi wal budwa wato taimaka ma juna akan zunubi da safan Allah a rarrabuwa na kawo wannan sannan al fitnatu rarrabuwar al'ummar musulmi yana kawo ainihin wato fitina sannan rarrabuwar al'ummar musulmi yana kawo su'ul mu'amala mummunan mu'amala sannan rarrabuwa yana kawo su'ul kul mummunar dabi'a cikin ainihin wato al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya yi mana kira a cikin Ƙur'ani. mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tashi ya je garin Madina ya samu akwai banu kainuka akwai banu nadir akwai aus akwai khazraj da aus da khazraj wa'annan larabawa ne da banu kainuka da banu nadir wa'annan yahudawa ne ana rigima wacce rigimar ta ɓaci bacin gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya shiga garin Madina lokacin da ya shiga garin Madina saboda aiko shi da Allah subhanahu wa ta'ala yi bangaren au da kazirin da ba ta ga maciji aka daina rigima wata rana wani bai hudi ya zo wucewa ya kalli mutanen da da ba wani abu da ke tsakanin su sai rigima sai kuma gafi yanzu a inuwa daya ana zaune sai ya ya tayar da wata fitina ya ce kalli idan Allah kamun ba wani bane ya kashe wani kamar ba wani bane ya je kashe baban da kuma gashi an zo an zauna guri ɗaya. to shi kenan sai ya motsar da wannan wutar da rigiman aka tashi za a koma kan abin da ake manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ji labari ya taso da sauri ya ce yanzu ina cikin ku za ku haifar da da'awa ta ainihin wato jahiliya na haka ya ce ku bacce wannan da'awa ce wacce take da ainihin wato wari ana cikin wannan yanayin ne Allah ya saukar da jerin giyar ayoyi a cikin suratul Ali Imran yace ya ayyuhal ladina amanu in tufi'u fariqan min alladhina utul kitaba ya ku wa'inda kuka yi imani in kuka ci za ku bi wani bangare daga cikin wa'inda aka saukan masa da littafi yaruddukum ba'da imanikum kafir bayan kuna da imani sai sun mayar da ku kun koma kun zama kafare Allah ya ce wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum وكيف تكفرون بالله وكنتم تبوا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله yana ku kamar ce ma ayin Allah a cikin ku akwai manzon Allah yana karanta muku ayin Allah wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim sannan yayi kira yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun sai yace musu wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu lallai ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayan ku kada ku rarraba wasu malaman za su taimaka hablullahi shine addinin musulunci wasu su taimaka hablullahi shine qur'ani wasu su taimaka hablullahi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kansa wasu taimaka hablullahi shine ainihin wato aljama'a dandazon jama'ar musulmi da haka malamai suka ce wannan duka fassara ce wacce ba ta saba wa ƙur'anin ba domin ba yadda za a yi kai musulunci sai ka rubu ƙur'ani ba yadda za a yi kuma ka bi ƙur'ani ba sai kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka Allah ya tunatar da su ya ce musu wato wala tafarraqu kada ku rarrabu wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan to anan ne gurin wa atasimu bi hablillahi jami'an mutane ke shigowa da san zuciyarsu addinin nan kafin an fara kafin ka fara akwai wanda suka fara ba zai yiwu ka shigo da san zuciya cikin addini ba kuma ka zo ka ce wa ta taimu da hablin lari jami'a idan ana so a yi riko da igiyar allah ga baki daya to kowa ya watsar da san zuciyarsa a dawo kan abin da yake shine da dare yanzu kwanan nan na ji wani malami yana faɗa ban so in kira sunansa ya ce shugaban ƙasar ghana ko hironsi ne wani arni da aka taɓa yi yadda idan aka tafi lahira in dai wannan arnan bai shiga aljanna ba shi ma tashi baya yadda ya kubu wani wannan fara kubu gawan namu nan yadda in dai ya kubu gawan aka tafi lahira bai shiga aljanna ba to shi tashi aljanna wallahi baya saboda dalilin shi saboda da ya kubu gawan da wancan wajen a eh, romis ne ko rollins rollins ne ina da shi a wayata saboda wai sun taimaki ya taimaka wa shehunsu saboda haka tun da ya taimaka ma shehunsu na aka yi sun ɗauki aljanna sun ba shi ta yadda in ma an je lahira in allah bai baya ku wani aljanna ba shi tashi aljanna ya haƙura mutane sun mai da aljanna sai ka ce mutum sai mai da aljanna sai ka ce kayan ba masa haka aiki su ba yadda za a yi hanyar gane aljanna hanya ce guda biyu ko dai bil wasfi ko bil ta'ayi bil ta'ayin shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa na dan aljanna ne yanzu in na rantsi na ce Abubakar dan aljanna ne ba zan yi kafara ba saboda annabi ya faɗa in na ce Umar in na ce Usman na ce Ali na faɗa al-asharatu al-mubashsharuna bil janna na ce dan aljanna ne na yi rantsuwa da Allah ba kafara a kaina daga siyan aljanna ne dan annabi ya faɗa to wannan shi ne yadda ake gane ɗan aljanna bil a bil wasfi kuma a ce wanda ya aiki kaza ɗan aljanna ne to shi kuma in an ce wanda ya aiki kaza ɗan aljanna ne wannan sifa ce ba dole ba ne don shi ya mutu akan shi in an je lahira ta tabbata don ba wanda ya san abin da ke zuce shi dan Allah yayi ko ba dan Allah yayi ba wannan hukuncin sai an tafi ina sai an tafi lahira duk wani mutum a doron duniyar nan da zai fito ce wa na ɗan aljanna ne matuƙar ba nazi ba ne annabu ne ya faɗa su ya Allah shi shige kaga ba za ka zo da wannan cikin addini ba musallama maka saboda ana so kan al'ummar musulmi da ainihin wato a haɗu wanda ya shigo da ɓanna shi kenan kuma sai a ja baki a shi wanda su yan shi'a ba ma magana saki ba ka ajiye ta gefe wannan yanzu kwanan nan akwai wani group a whatsapp wanda aka sa masa alhiwaratu baina shi'atu was sunna tattaunawa ta ilimi tsakanin yan shi'a da ahlus sunna a ciki wani posting yake cewa Allah ya tsine wa Umar dan kasa wanda wai Umar hali ya mutu yana luwadi da shugaba wallahi akwai shi a wayata daidai inda ya posting din ya ya dauko daddai magana sai sake rubuta ka sai sai barka gani tunda na tsine wa Umar yanzu nan zai da haushi watan da ya tsine wa Umar amma abin da yake da ban mamaki mutumin da ya karɓi musulunci a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama duk duniya ta shaida suka rayu da annabin nan kowa zai ji a ce an fita tare da abubakar da umar an shiga tare da abubakar da umar an fito kowa uba suka gama rayuwarsu ta duniya Allah ya ji ya ajiye su a rayuwa ta barzakiya a kabari duk wanda ya je madina haka zai ga ga annabi ga na abubakar ga na umar haka rayuwar take Ta sai wani ya zo ya ce waɗannan mutanen da suka yi musulunci a hannun annabi bai yadda da nasa mu ya mana adalci yana garin zari ce mai yadda da nashi musulunci ba kai mana adalci ba idan kana so mai yadda da naka kai ka yadda da nasa mana amma wanda ya karɓi musulunci hannun annabi ka ce kai ba ka yadda da nashi musuluncin ka ba kai kuma a zariya hannun wa ka karɓa ballantana mai yadda da naka abu ne wanda ba zai taɓarwa ba to irin wannan yana nan ko ka gama mutum ya fito akwai hoton bidiyo da wani ya fito yake cewa ariel sharan na isra'ila idan yana da kare karen shi ya fi umar su dubu wallahi duk irin waɗannan maganganun akwai su to ba yadda za a yi ka shafo irin wannan muguwar aƙidar kuma ka zo ka ce mana wa a sai mu bi hablillahi jami'a to wanne ne hablillahi a cikin wannan muguwar aƙidar da za mu zo mu yi ruku a kanta da haka Allah ya tunatar da su yake musu waskuru ni'matan lahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku idh kuntum adana da tan ku makiyan juna ne fa dafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku sai kuka daina yaki yanzu ko anan ka san ai da haka ake rigima a ka tambayi masu tsohon tarihi za su faɗa ba shi yasa kowace kabila da ake wa mutum zane dan a gane kabilar da ya mutu an kafi ba nufi da nashi zanen da ya rabe da nashi gara da nashi ba haka bane zuwan dan fodiyo da karantar wanda yi wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya hada mutanen kasar nan wannan rijimar ta Ya ya to yanzu kabilu da dama a Najeriya wannan sanan in ka ga mutum da shi sai dai wanda yake tsoho ne amma ba dai wanda aka haife shi a cikin wannan shekarun ba saboda an daina yin wannan amma da kowa saboda rigingimin da ake a nan kasar tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar bahaushe ya cewa bafulata ne ya cewa bahaushe ya kaɗu wane ne wane ne da haka ake a nan kasar wanda yanzu wannan abin ya kawai yanzu har ma ya samu alaƙar da hausa fulani ake cewa ya zo ya riga ya ainihin wato zama ɗaya da haka Allah ya ce musu idan kuntum a a lokacin da kuke makiyin juna fa'allafa kuma Allah fa'allafa bai na sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallama, wa kuntum kun kasance a ala shafa hukuratin minan nari akan wani gefen rami abin da ya rage kawai ku fada wuta fa an kaza kun bi sai Allah ya amo ku daga fadawa wuta ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallama. na haka sai yace kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun sai yace to wantakum minkum ummatu lallai dole ne a samu wata jama'a a cikin wacce za ta tashi wannan al'ummar idan ta tashi Allah madaukakin sarki ya shirya da kuna irin kai da ta tashi ta kira mutane zuwa ga alheri wanda alheri na farko a duniya babu kamar tauhidi sannan sai abin da yake kasa da shi sannan bayan ya daƙuna na tsilar wa ya amuru na bil ma'aruf wa yan hauna alil munkar yi umarni da abu mai kyau sannan su hana munkari wanda munkari na farko a duniya babu kamar shirka da Allah sannan sai abin da zai biyo ƙasa bayan shirka da Allah din sannan sai Allah ya ce wato wa ulaika humul muflihun wa'annan sune masu samun babbar rabu. sai yace mana wala takunu kal ladina tafarraqu kar ku zamanto kamar wa'anda suka rarrabu waqtalafu kuma suka yi sabani ba su rarrabu ba suka zo aka ci sabani da jayayya sai bayan da hujja ta riga ta zo masa daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya ce wa ula'ika lahum azabun azim wayannan su suke da azaba mai girma azaba mai girma ko in dai ana rarrabuwa akan san zuciya to tun daga duniya za a dinga ganin sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi hada kan mu yayi din da kaga an rarraba a addini to akwai wanda suka shigo da san zuciya ake rabuwa yanzu kalmar da ake shiga musulunci ne ita a duk duniya idan ka zagaya in dai ba yan shi abu wannan dama kamar da ce ka ajiye su na ga musulintar wani a hannun wani ana ce masa yasir habib wanda suke ce masa kafir habib dacci kuma tafaffe wani asalin dan kuwait ne ya je ya shiga shi a yanzu yana ingila yana daga cikin mutanen da suka kai makura suka kware wurin zagin na na aisha to shine da wani ya zo zai musulunta bayan ya lakana masa kalmar shahada to daga cikin kalmar shahadan dole sai ya shaida da abubakar da umar da aisha da hafsa da sai ya yi ce cewa suna cikin wuta to wannan yana da gaske amma kalmar da ake shiga musulunci ne ta a duk duniya ita ce la ilaha muhammadu rasulullah a wannan kalmar kan musulmi ya haɗa ko bai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi kuma bai aiko wannan al'ummar annabawa da yawa ba na kowa ya jana shi ya ce to shi wannan annabin yake bi dan daga yankin sai ya fito daga bangaren sai ya fito kuma wata hikima ta Allah da ya tashi zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai to tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya dauke mahaifinsa sannan mahaifinsa bai taba auren kowa a duniya ba sai babarsa babarsa ba da taɓa auren kowa ba sai babansa kuma auren saurayi da budurwa shi yasa ba wani mutum yanzu a cikin mutanen duniya da zai ninke ce shi kanin annabi ne kowa annabi ne ba wannan mutum in dai uwa dai uba dai. sai Allah ya turo annabi ƙwaya ɗaya ƙwallin ƙwal da kalmar shahada kwaya ɗaya da annabi ɗaya me yasa Allah ya haka shine dan al'ummar duniya ta samu haduwa da haka sai ai azumi a cikin watan Ramadana kutiba alaikum siyamu idan watan ya zo masu kuɗi ne za su yi ko talaka ko masu riki. duk duniya ka taɓa jin ana saɓani wanda ya ce maka ai talafar ulama umma da sun yi saɓani fakila wasu suka ce to azumin nan cikin watan sha'aban ne wata suka ce a'a rajab ne baka taɓa jin wannan wannan sabanin bakin musulmin duniya sun yi ijima'i cewa ana azumi ne a cikin watan ramadan a shekara wannan ittifaki cewa a wannan watan za a yi azumi kan musulmi ya haɗu ko bai haɗu ba sannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tafi aikin hajji sai ce wa azimfin nasu bil hajji ka sanar da mutane a tafi aikin hajji aikin hajjin nan sai aka ce ba a yi daba kowa ya yi a garinsu a ina za a bi a a makka sannan za a fuskanci ɗaki ɗaya shine ka'aba idan ranar tara ga wata sai ranar arfa za a fita duk duniya wanda suka je aikin hajji zaka ga an sa fararen kaya ana faɗan kalma ɗaya ita ce labbaikan labin madabbaika yanzu a wancan kan musulmi ya haɗu ko bai haɗu ba an je ana faɗar kalma iri ɗaya an sa kaya iri ɗaya ɗaki ɗaya annabi ɗaya sannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi sai ya aiko da ƙur'ani ƙwaya ɗaya ba aiko ma wannan al'umma da littattafai ba kashi-kashi ballata na kowa ya ce to shi wannan littafin ne ya masa wannan bai masa ba sai aka aiko da littafi ƙwaya ɗaya annabi ɗaya kalmar shiga musulunci ɗaya alƙibla ɗaya idan an ji aikin hajji ana faɗan kalma ɗaya da kaya iri ɗaya sannan Allah subhanahu wata ala ƙwaya ɗai shi kaɗai ake bauta ma ashe wannan rarrabuwar da kake gani ana yi wasu ne suka kawo son zuciya ciki dole ko dama ba yadda za a yi ana zaune ana cin abinci wani ya duka ya jinko ƙasa ya sa a ciki kaga dole ka miƙi ba zai ce to ai abin da za a yi ba duk da ne na sakata wa ta mu bi hablillahi jami'an ka ci gaba da diba kasan nan kawai kaga duk wanda ya ci wannan abincin yana cikin hatsari ko ana zaune ana cin abinci kowa yana cin lemu wani ya ci a kawo masa giya kaga dole kai ka tashi kai gaba in kana da mutunci dan ba zai ba kuna teburi dai kuna cin abinci da mutum ya sa an kawo kwalaban giya an ajiye saboda kana gudun kar a samu rarrabuwa ka ce to kai ba za ka tashi ba kana nan a gurin nan za ka yi haƙuri dole ka tashi ka kama gabanka don wannan to haka aka shigo wa addinin musulunci da son zuciyar da aka zo aka ainihin wato samu ainihin wato rarrabuwa don haka daga ƙarshe ba tsawaitawa zan yi ba kiran da nake yi shi ne dole ne al'ummar musulmi mu yi haƙuri da ainihin wato junanmu sannan ko da muna da awa iri daya to mu fahimci cewa ba dukkan kowane abu bane za mu yi ittifaki da kai a gurin fahimta da haka akwai wata ƙa'ida da take cewa na ta'awanu fi mattafaqna alayhi mu haɗu mu taimaki juna abinda da ni da kai muka yi ittifaki a kansa abinda muka yi saɓani a kansa da ni da kai mu ba juna uzuri sannan mu kyautata mu juna zato to sai haka za a iya ciyar da addini gaba. ba tun daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wato fahimtoci akan wasu matsaloli da dama amma wane yana da fahimta a kan kaza wane yana da fahimta kaza da ba matsala ba ce ta aƙida wannan bai hana su ba su taru su taimaki juna kuma su ciyar da ainihin wato addini gaba to wannan yana daga cikin abin da ake ainihin wato bukata a ainihin wato kanmu sannan ɗalibai ɗan uwana wajibi ne akan mu koyi adabu ladabi a babin saɓani kuskure a gidan karatu kowane irin mahalunci zai ke. amma idan mutum ya kuskure a gidan karatu yayin da kai ka zo kake mayar da martani a abin da ya yi a babi a gidan karatu na kuskure ya kamata duk wanda yake sauraron ka ji kana magana ne da harshe na ilimi da tausasawa da cizawa da hurawa ba harshe na cin mutunci da wulakanci ba da kokarin sai ka kai mutum kasa wannan ba inda zai ainihin wato kai idan muka yi haka to duk wanda yake sauraron ka ya san ba magana kake ta cin mutunci ba magana kake ta ilimi ta gyara to in Allah ya in dai ne san gaskiya ne mai fahimta ne zai iya karban ainihin wato wa'annan ainihin wato abubuwa da haka su shugabannin wa'annan madaris din da suke ta kokarin assasa wannan alheri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya shige musu gaba amma ko shakka babu a yadda tsarin islamiyya yake yana buƙatar ainihin wato mu'assasa irin wannan wacce za ta dunkule kansu ya zamanto suna tafiya da murya ɗaya da kuma tsari ɗaya wannan zai sa ƴar ƙaramar islamiyya yayin da aka tashi aka yi mata wani abu wanda ba za ta iya karɓo haƙƙinta ba in akwai jagoranci jagorancin zai iya shiga ya karɓo mata wa ya karɓo mata hajji kamar yadda malam mai gabatarwa ya faɗa yanzu a makarantun islamiyu ana samun matsaloli da dama shi su kuma iyaye kiran da zan yi a kansu wanda shi ne na ƙarshe dukkan mahaifin da ya haifi ɗa babban muhim amfaninsa mafi muhimmanci a rayuwarsa guda uku abu na farko in kika haifi ɗa ko ka haifi ɗa idan ya taso in ɗan yana da amfani shine yayin da kai ƙarfinka ya fara raguwa shi ƙarfinsa yana tasowa to za ka ga yana tunanin yadda za a iya taimake ka saboda bahaushe ya ce ba za ka haifi ƙarfi ba kuma ka ci gaba da ƙarfi ba zai yi ba to duk ɗan kirki ko ƴar kirki yayin da ita ta yake kawowa ƙarfin mahaifiyarta ko ƙarfin mahaifinsa da iyayensa suna rabuwa to za ka ga yana tunanin yadda za a shi ya taimake su ne bayan ci gaba da zaman musulmi ba abu na biyu duk ɗan kirki za ka ga yayin da ya taso idan iyayen shi suka kafa wani abu mai kyau sawa'u na alheri ne na zumunci ne na wane ne na wane ne za ka gabbe yadda ya bari wannan abin ya lalace suna dare ko sun mutu sun koma zuwa ga Allah yayin da kuma a matsayin ki na mahaifiya ko a matsayinka na mahaifi ran da ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah duk wata alaƙa ta taimako tsakanin dan da ka haifa babu yanzu sai dai abin da ka kafa mai kyau ya tsare shi sannan kuma ya ci gaba da yin aiki mai kyau da yin addu'a Allah ya sai ladan gurinka kun ga wayannan amfanin guda uku na rantsi da Allah dukkan mahaifi ko duk mahaifiya da ba ta sa ɗanta ya san addini wallahi ba za ta samu waɗannan amfanin guda uku ba shi yasa yanzu nan ga yara nan kana gani iyaye sun yi sababin kawo su duniya su kuma sun yi sababin iyayen sabbin duniya ana cewa ɗan kuka mai jama uwa ta jifa to wani ɗan kukan ba janyo mata jifa yake ba shi yake ji ta da kan shi halin da ake ciki kenan yanzu don haka ku yi ƙoƙari yanzu jiya jiya nan wani ɗalibi ya zo karatu na yake faɗa min yace yanzu matsalar da ake fama da shi a makarantun boko yace wallahi akwai yara da suke haɗuwa da su a can da yake suna ɗan karantarwa yace akwai wanda suke faɗa musu su tun da suke a rayuwarsu ba su san cewa sa hijabi ba da ba rashin sa hijabi saboda ba su taso sun ga iyayensu na sa kuma ba wanda ya taɓa ce musu a sa yace min yanzu akwai yara a makarantun boko yace akwai waɗanda tun da suka taso bokon da ya ta firamare bodin shi ta sakandare buɗin shi yanzu ya tafi jami'a a cin yake kwana komai na addini titi bai sani ba to irin wannan ɗan duk ɗan da baka sashi a hanya ya ga girman Allah ba yana da wahala kai kuma ya ga girman ka shi yasa da Umarul Hakim da ya zaunar da ɗan shi sai yake masa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka ya fara dora shi akan yaron ya san girman Allah dan haka karatun boko da ake yanzu yana da matuƙar muhimmanci amma wallahi ku sani karatun addini ya fi shi kima biyar da rayuwa za ta zama don shi dama sakamakon ana karɓa ne a ina a lahira ba a duniya ba shi yasa yanzu Allah ya jarraba mutane da yawa yanzu kwata da da a jami'a ba a cika damuwa da su ba yanzu kwanan nan wani ya faɗa an dawo da su yanzu kwas ɗin yadda za ka riƙe kanka a jami'a yanzu an dawo da shi ya zama dole sai an yi da haka yanzu tun kana ɗalibi a jami'a za a faɗa maka cewa fa ka sani in ka gama karatu ba dole bane ka aikin gwamnati da injiniya da yusuf na madiyana nan akwai ranar da muka je abuja wajen wani rabul isashu wata kanta ne daga nan gurin za ta kawo daidai gurin kuma daga nan gurin ta kai nan shi da kanshi yake ce mana gaskiya ku faɗa wa mutane su tashi su nemi sana'a ya ce wallahi gwamnati ba ta da aikin da za ta ba mutane tun daga nan fa a ce can gurin takardu ne tun daga ƙasa application na mutane da neman aiki wa za a ɗauka aiki shi yasa sai ka gama aikin yanzu karatun ka zo ka ta yawo da takardu in ba sa'a ba haka mutum zai zo ya shiga cikin wani hali amma in Allah ya yarda in ana da alaka da addini Allah zai samu mutum Ka'ida ta wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makaraja tana nan duk mutumin da ya tsoron Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa mafita wanda muna roƙon Allah Allah ya samu na mafita a rayuwar mu Allah madaukakin sarki ka zaunar da kasan nan tamu lafiya don sarkin sunayensa abinda kuma na faɗa daidai Allah ya ba mu lada shi shugaban wannan tafiya na ƙasa gabaki ɗaya wanda aka fi sanin sa da malam ya Muhammad lallai kun ɗauko nauyi mai ƙarfin gaskiyar gaske don matsala ta al'umma tana da wahala Allah ya ba ku ikon daukan wannan nauyin da kuma yin hakuri a kansa subhanaka allahumma wa bihamdika wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum takbir to jawabai kenan da kuma nasiha mai da ta saurara daga dan uwa malam Musa insha Allah ababen da ya faɗa kuma Allah ya ba aiki da da ya tsoratar da ba guje a